Republic of Nigeria, His Excellency Atiku Abubakar, is represented here stop, and come mu dan stopin ka honorable saboda hausa television eh, sai muna wani magana just one minute yanzu dan nan eh. game da abun da to expect concerning Gonga inauguration ga eh alhamdulillah mun gode ma Allah kamar wanga rana ta iso eh. insha Allah mun gode sakiya ta zo gana kuma muna rokan Allah binda wannan shugaban mu president eh elect yau za a ransa da shi ya zama shugaban kasa baki da shi na nado dan kwakufuwa mun imani duk abin da ya kammala kuma abin da ya aje da ikon Allah za ta tabbata domin za mu taimake shi wannan abu ta tabbata kuma mun gan kaman ka duba jama'a ma kana gan kaman kwanci hankali ta zuma wannan kasa kasan gana.